fa yan matan fa irin cikin gari haka birni daban ne fa da irin yan matan fa da suke ƙauye anya to talatuwa eh talatuwa da kake eh ba karamin mai kyau wace tunda na shigo birnin kai sai dai su nuna mata haske fa alkur'an ina baka labari ya kamata ka yadda birni daban yake da ƙauye menene me zan kalla kalla mana to kaga a ka'ida irin wancan muke so wancan wancan to ka shiga hankalinka bari gwada sa'ata a'a yau zan gwada sa'ata a'a fa malam dan tala ya ce in karanta kulhuwallahu duk wacce na gani na gaya maka karkace karkaje za ka nuna min bakin ciki kararake karkaje fa karka mun haka jefa karka mun haka shike kaman addu'a wani addu'a zan maka wannan ya na ya bari to ya mm. da baka time KFC mu tafi da doro za dawo da gudu assalamu alaikum assalamu alaikum like let's say five oh mm, let's say, five oh so i love you too um bari ana ta dan karamin wani sallama bari saurara bari a ba ko dai all right a da farko zan faɗa miki sunana a da lokacin ina ƙauye sunana mudi matin da allah ya taimake ni na shigo binni sunana galwali wato na ganki ne kin dace da irin matar da ya kamata a ce na aura don haka ina kaunar ki ke ce irin macen irin macen da ya dace a ce na aura don haka don allah don allah biki ban haɗu ba ka haɗin kai? ba na haɗin kai shi kake nema? eh kaɗai? TV na gaskiya kama rufa Allah ina zaune sai tayau na ce guzumo ne <laughs> ban ci kasan dariya ba fa yan binni ba ku da imani daga cewa daga cewa ina santa sai mari to wallahi tallahi a ƙauye <laughs> wallahi a ƙauye mata layi suke mun ka dakata ka ji bari ka ji wani abu na faɗa maka yan matan birni da mun suke yan matan garinku yan matan ƙauyenku sai da na gaya ma kuma yarinyan nan sai da na gaya ma karkaje karkaje kai na fa san halinta ba shi yasa na hana ka zuwa har ke ka halinta to kai barin gaya ma budurwa ta ce na neme ta dan Allah barin gaya maka tsaf na san halin wannan yarinya shi yasa da na waiga ba ga kallo ɗaya na mata na jiyo ba saboda na santa to to to to to ya kamata ka kai ni muje hira alkur'an ka kai ni in ba ta dariya ye alkur'an <laughs> ai ba za mu yi fushi ba ka san wani abu ah, gaskiya tunda farin jini na ya ƙare a nan ba ni da farin jini tunda na shigo nake shan mararrika zan haƙura ita wannan 'yan makarantar bokoko eh yar ƙarama yarinya nan karama to a ƙauye irin wannan ta kai ta haifi yara biyar kai dakata kar ka zo ka aikata abin da za ka bar gari nima in bar gari a mana yarinyar nan fa ko balaga ba ta yi ba fa wannan ya karamar yarinya jama'a ta fa take zuwa baka ga uniform din jikinta bane shine zaka ce in ka samu dama zaka dama yar makarantan bokoko idan ba na